wattaba'ana muhammadun rasulullah an bi kalaten duka alajayi alara bete akan anala hinante akan anala fasaro kan anala sonan doka kan anan nema dambaloro kan abo nemol wara warama bakono karawon nemo anin karande o anin kawando anan fatuwa anan tafsiro o kolan be ala dan na kisra anin nema anin baraka na ma annabi muhammad men ni dina kendo na danga dino kalon ko sabala karan lamoyro ni men karo dala ala da na nara dimba nara sabe kendo nara sila kende talar janne alkiyama don to o koran be ala da na fara simman da ga ala lo kira silo kan ala en balo ka ala en fawo fa ko la ala sin kisa na men fara ala sin ka ka fanni ka e dun da arjan na men bina ala sin e kan da ne kana fili kana badali kana fu kana tinya sai e ma ko ala ne da arjan don la no don no ko fofo amin o kolanga kontoye na wala hmm. be wala kan islam forum imam eh, baga fo fana ka forumo dun ke be kono be ya saga sele san jos legal gambia anen lamay lawda do mo fin do mo ko do tolda ni muso do dinno da nin ke baldo ka duwa be nyasoro ni fansoro ni fensoro ni kunna diasoro dinani lakia o kolanga na wala wala be kila wala da keme woro mowanne lulu jonde karoti dan december 2022 tuende to eh, sibitu sibitulo wala ama si lo kam ko na na mo korena nadula momo ɗummoɗo tubaɓe ɗummoɗo mo ɗum mbaya na tari bo do be menu bula tan ka do ake ke dan na mo do wala kam itar ko mo do na do ni wala do ar be ɓe si do fe wonmo saaromol baala kobbuna anen dande nasaarol wattelwan gonno sarakololu anen fulolu anen mandenkolo anen simankiron ɗum ɗo ɗandana mawɗo ɓe yaala kon ɓe duwata ira duwani na duwata alɓolu ma ane ma ɓeeɗal bema almake mudan jabor amin ɗumon ɓe wala amin wala nan kira baɗ ko an tafsiro o tafsiro wala muñinde الدر المنصور أبو الرحمن سوري تفسير من ake fanna men naga kurano fasal ane hadis wala ayo aya kila ya fasal nyade mbe suratu kaf suratu kaf la aya tan sabanin kilin kara tan sabanin lulu usase afan na continue Eh, alsabarde wala ma alwakilde eh, ka karanke ka kenna aɗo ten begatano men kuma komin domoro min min onen sino lunglun ka ɗo kewtole alagañum fana kennao aɗa sifat lunglun kal ɗoke karam anen karande onen karallamoyo qawluhu taala suratu kaafu ayetan sonikin o usilafatil jannato lel muttaqina gayra baid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 alfaal ya fasara ñaan ke kemono lal me fodo ko ayo do wa uzlifat le jannatu ya arjana sutan dinam lil muttaqin ala di yam ghayra baida man jam hmm. alkiyama yaala mbolo ko na wa ayatan milad a ala alkiyama lon sida arjana nat jahannama naata daa fon be nat de dar la nat ala fon laresi maɗa an laresi maɗa naɗa la laɓe muta o ja rabbukol malko saffan saffa o ji a yawma idin bi jahannama ala ko haga ñin men jede ma ñinen fonde to aduna yo allah heɗu men le kulle awwaɓin la be tankar la tankarla le kulle awwaɓin la be anan tankar la tan sabannin fula Hmm, ɗanni e fon kande ye fon se alama yela arjana fe man kasiya momen silande arrahman alala yela arjana fe bele gaybi e man lakira jeɗema allah je kibaro e landala e silandala o ja amari nada bilaɓe faala ɓe kalba nen sondu mo nada moni bin min kela fan selade tan sawane yala ala kiyama lon la yafo malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ɓe kala ɓe moni ma seno ani wala naata tan sani sa oɗo huluha alɗum arjano kono bi salamin kiisol yala ñin mo moyo ɗiyat a fiila ɗiyata yani tambita dolat janon golla ko ɓa ñin ɗo arjana ɗin ala ɗum arjana bi salamin kiisol sen ka fuwola mooluma men ñaali ɓe koyla jehe imandara silandi lamane mali be tamala bisalam udukulu aldo ajin bisanke zalika majara yawmul khulud walan wale malum ne dun do arjana <clears throat> e kisara burai dama e kisara burai kan sa wani nan lahum abi arjana ne liyan ma fiyon serendi ya una ne fidala fiha arjana kono wala biyu wala ɗena ɓente alabloto kun masiɗo lankan yomul masiɗo weji jumala ɓe lana ala ya wala di ala aljana eɓe ala jela ene ala ɓe kaca ala ka jela ñoo fe wala di ala aljana wala ɗena masiɗo lankan alfaala ya fasara tan tawhide kemoɗo lalumen fo ɗo kiila o ya fasara hadisa wil tan sabannen kilin keme wooro anen kilin ane londo mo londi ɓaalande ane ko ɗo sako londo hadisa wil tan sabannen kilin keme wooro kilin laataka akhaja abdou bon humayd ibnu jarir bon munzir an kadada fi qawli wa uzilfatul jannatu ya arjana kadan dinan kala ko zinatul janna ya arjana jankonde mooli hadisa bil tan sabanan ken kema woro ne fula wa akhay bun jaro bra hakki fi shabil iman an tamimi qala sa'altu bun abbas an al awwab al hafiz mun awabun hafizun qala ko hafaza zunubahu hatta raja anha awabun fansa sayalalu al hafizu julbe tan kala kuriya kala ala kuriya lu kondi aye kondi ana da fan sai alama to bi da mota ta a dai sai wurin sa banin kin kamar wurin nan sa bata yi ya ba haka fi shi abin imam an sa ibn sana sana ne fi qaulin da kullu awabin hafiz fan sai la libe anan tan kala kar ko hafaza zunuba rajin bo tanga wata ba to bi da min ha zunubo zamba zamba zunuba kilan zunuba kilan a jan don lalfo alayin zunuba dole a ka jeno ke a naata tubayo bi wuliya a ka fana fula a ye wo fana kondi fula a fana ala jun bɔra kɔndin kɔndin ne wani ba ke bula bula ka tubi ne sɛ n bɔtɔ fana n fana hadisa wel sabanin kilin kɛmɛ wɔɔrɔ ni naani وأخذ سعد بن منصور بن جري بن منزي بن أبي هر وبهقي في السنن عن سعيد بن مسيب قال على أواب فانسيلا الذي ولم يجن بأجن بوك ثم يتوان هذا فانسيلا ثم أكرا يجن بأجن بوك ثم يتوان هذا توك ثم أكرا يجن بأجن بوك ثم يتوان هذا توك حتى يختم الله الله بالتوبة فو على كل باندكت مرا منتو أركم فارا توبون حديث أبيل تنسى من كلين كما ورني لرسيوتي أخي ابن أبي شيبة ابن جابر ابن مزير أن أنس بن خباب قال قال لمجاهد ألا ألا أنبئك فانجا كبار الله بالأواب فانسى الله الله حفظ تنك الله يي هو هو الرجل مري يذكر ذنبه من كاجن بوميرا إذا خلا نادى من فيستغفر الله وكيان فوني من الله جنبه حديث أبي التنسبن كان كما ولا نور سيوتي وأخي ابن ابي سيب وابن جرير وابن منذر وابن ابي حاتم والبحق في كتاب الإمام ان أبيد بن أمير مثله وفنا فساتهم أليس ويلتان سبعنا كين كما ورني ورول لسيوتي أخي ابن ابي سيب وابن منذر ان أبيد بن أمير قال كنا نعد الاواب فانسي لنكا كنت على حفيظ تانك الله الذي يكون في المجلس من كان مجلسه وإذا أراد أن نعرف أن يقول أن يقول قال اللهم اغفر لما أصبت في مجلس هذا اللهم اغفر لما أصبت في مجلس Yeah. aha yara ako musanni fo aba ayo fasara kan ako fansa lara bolla la kuma kuma kan wiltan sabanin kenke mawara na wuri wuri aka yi bunu abu sai bai bunu mazai an obaide a e, ibn umair qala kunna na'udul awwab al hafiz daraka awwab hafiz kondimen alladhi yakunu fil majid kuma ya ala nar sira dilado wa idha ada ayyakum tumando yaqula tumando safar nyara ayyakum ya an kila ko nar sira dilado ni rafa junubo kafare ya ala duwaran dajira ala tol bajira ni yo fo ɗoɗon ala e junubo men soto kummoto o sirlaɗo ka kafa allahuma akfirli ma asabtu fi majlisi haha ala kafo duwaran ka fam maare siyan fanni a junubo men soto jam ma hafi o fanama koɗol hmm. o fanama koɗol a manque kaño soso o fanama koɗol hadisa wil tan saɓanin kilin kemo anin seybe وأخذ عبد بن حميد وابن جابر بن منذر عن قتادة في قول لكل أواب أواب قالكم مطيع لله على بطلة ولا أواب فانسينا حفيظ قال كل ما استودعه الله من حقه ونعمه حفيظ أتان كروكيد لما فعل استودعه على كرف منا من حق على حق ونعمنا على النعم وفي قول وجاء بقلب منيب Eh, sondoma na da nin na da min be ne ala mi a fanse alam kara kuma mun ne bon sonduma fanse ila la kara alaka. kan moqbili sonduma mi a ñatile ila kara ala wa fi qawli udkhuluha bi salam ala la fa'al dun arjan al kisalon kara ko sallamu min azabilla ala yan kan karo kisa dola wa sallama allah alaihim alayhi kanan dola de sallamu min azabilla sallama la alaihim zalikum eh, an alaykum don kuma kisa de kon alayhi nimba kon don kon don zalika majra yawmul khulwala da malum قال خلود خلد والله لا يموت خلد والله يدام دجا أرجنا ولا يموت تفالجا حديث أبي الدان سبحانه كان كما ورا أن كنون وأخي ابن منذر ابن جريج في قوله من خشي الرحمن بالغيب مثل الله كل تنيار الله قال يخشى كثيرا ولا يرى ما عليه يسرى على الذين من ترى أما قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ala la fo ko aɓe arjana jonle la filan men nani ɓe lankan fana sotolowo kan aɗa isawil tan sabanin ken kema woro nin tan siyote akhajal bazar ibnu musa ibnu abi hado ibnu mar walla laka fi sunna asfi sunna walla ba haqi fil basi wan nushur an anas fi qawli ولا دينا مزير قال يتجلى لهم رب عز وجل عرب فريم لا مودين حديث ابل تان سما نكين تان كما ورن تان نكين سيوت واخي شاف في الام ابن ابي سعيد البزار وابو يالو ابن ابي دنيا في صفه الجنه ابن جار ابن منذ وتبران في الاوثر ابن مر ولا اجر في الشريعة والباحق في الرؤيا وابو نصر السجازي في الهنابه من ترك جيد ان انس قال qala rasul kila ko ata ne jibril jibril na tan kan ofi yadi mir adu fan filan dan babul bayda ko irum fan filan dan ko irum fiha nuktatu sauda tombe fon baba fa qul dun ma hada ya jo jo nyum mun kala ko hadis juma jumolon fo dilta biha anta wa ummatka yaman dor saman dan di jumo ya diela ani man dor fan nasu lakum fiha taba morbal nom ala huda ala huda nasana nasara al bal nom walakum abale fiha jumo da khairan jumo kairo siara وفيها جملة سعد لا يوافقها مؤمن مسلم وتبينه وعده فيه يدعو الله بألا دان كان بخير كير كولا إلا استجيب له فعله ودعا جابا وهو وإننا نتول يا نتول ملايكو يا نتول كاتولا يوم المزيد القيامة جمال وتوم يوم المزيد وقال نفسه كيرا كيا جوجو وما يوم المزيد يوم المزيد دومنا قال إن ربك إماري yalan ka for duwar bedo in formula kuma laban wata na tinya ala jumalon علم ان ربك ما اتخذ عمد في الفردوس الفردوس هذا ولم بجي افيه فيها كسب من مسك مسك سدو يربا سدو لبورو وسيرو كجنجون واذا كان يوم الجمعه نجم الوسيله انزل الله ما شاء من الملائكه على ساجين الملائكه ولا فرا كوندوم جن وحوله منابر من نور النور إيه، إيه، تب تب على النار عليها مقاعد النبي النبي يوم الله سيران بون نور تب تب wata hofo telakal mana ba si mili mili on nora kepta ba wasira na tablo la be karasi si sira na mili mili la min zahabi san na lende mo kallala bil ya yaqud men be men be fenkere yaqud la san sira me ya mur ya mur yaqud la o zubar jada anin zubar jado alaihi shuhada sheda furol be je o siddiquna nin to nyamolu summa ja arojan ka jan don silam wa jarasu ifele sira wala warahi wol kooma abowol ata ala kala kasi bo tep tep do o fay fayda jalla lahum tabaraka wa taala ala sifin de kanna hata yanzuru foye jiiɓe roke ila waji foyeta ala jato je o la ala sahu ko ana rabu kon telemo ala ala ga ala men ala ala um qad sadaqtum un sadaqtum wa adi na ngato nyandali henne de sadaqtum wa adi fa alindani wacce kun ba da sola nalu yandani fa yaquluna yasafu alaykum rabbana mario nasi alkan be dan na redwana ke la dunyo le kondane kana kan fanga fa yaqulu ala safa qarra di dun dunya da an ko alma wala na alfu da jam fa saluna lin dani fa yasaluna ala dani ayo o fana kera hata tan tahira bato fo la la fo e bang be kera fo na to banda e ban e ya be fo fa yaqulu ala safa lakum lakum abali ma tamannede ala e men fonata ye men fo ma men sala mba ɓe jira wala de ya ɓen ɓulu masidu ɓe ɗo ka fulama lankan fahwalu yuhibbuna yawmal jumaa si juma ɗon kano lema yotihimol fihi rabbuhum min al hayre alaka kayro dila juma ɗon e ka koronɗo juma fonko ɗon o istawa fihi rabbukum alaka si alal walan jumalola ala seledala ala se kambira e lijarol dela dafiola o fihi o da mo halaka adama alan bemba adama da alayhi salam o fihi o da mo ta kuma sa dunala kiroɓe ɓenna jumalola حديث أبي التان سبع نكلين كما ولا تان سبع سيبتي وأخي أحمد وأبو يعلى وابن جرير بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي la.

جنم سنين ما فرق سيري دارا أبي بيبو كل سنين ka ñaɗa jaɗa muso tamakulo bala fan aka fanje muso tamakulo ɓay ko fanfirenda asfa muso mala na inna adna alayha ro tuddi umma bana mashi wal maghrib kuma o muso ka kono men ka akan ro ala kono kese kilo men da de bet ni o kono kese o julo nan duniya atila ko yo fanda tilo de de san don donin duma tilbotil ji besi fano o kono kesi la mala malo kan e fon do kan nyele nyele abe man ke lulu wale yo o lulu wala mala malo oɓe sanonin banko tema fannidira fatu sallimo musuñimma wolɓe salamuroke alayhi yin arjana dimo ma fa yeruddu asa murunda alayha ka assalama si kontoɗo murunda kan o yesi alu ha siwo musuñimma ñinin ka man andi temo mani wata kolo wasafa ana min minal masjid ndefuna musulode ya men lafa ndemo lankan nede lankan wayi noon men jiɗa laye kono alaya sabono hulla? di fon ñaro paro paro ñaro sifa be daworo la sitorala adina ha do man ɗon misul alghamam min tuba gomanu nin tuba aɗuman ɗon woret fa yanfudu ha fa nya saje hata yara mokku sakha min umi wara idara ayi paren paren paro taw worola ba malamaro ana ta fon ara ey bo ɓe ɓa jala lo ɓayoro kono ko suturu suturu e, e, e safa ñala fiyaɗa ate ɓaɗola malamalo e ɓa ɓalo e kono jal ɓayna ala ha tejani sana kaban bo musola muso ena fooɗo ndiriyanke o ani e fanke ɓa tika ɓa bugubugu ndiriyanke olla tika ɓa jiɓe inna anna lolo amina ha a lo sana kaban loɗuwol men kam mala mala a ɓara latto diyon aɗumandon Eh, latudoma bainal masih malaba oɓe so tiri wonentiri je koyendila amusi ñimmaɓe suukula a yerfire maɓe fiilola adindin ɓeɓe sewola layla layla aljama ala kanake moyrotan maji alamaga ɗum aljama ala la bara fana ala kena kalma ga doja hadisa wil tan saba ni ken kema wala tan ni eh, tan ni saba do mu tan ni sa an anas ya dalan qala inna la idha askana ahli aljannati aljanna ne ala aljanna wa ahlun nar nar jahannam don jahannam ila maraji min aljanna abe jira kana eh, eh, bayna bayna khalqihi Eh, eh, a fiyohin wala amfani eh, iphone sila ne wa kira da su sabon doka nin da iphone tan walla wa nyara wala nin da iphone hijabo hijabo wa ro min lo lo lo wa hijaba ni hijabo min noro noro suma wuda da mana bira nursi noro la mana bira landi wala noro la taptapo o sororo nura nin noro laran o karasi nura nin noro siran suma azina sina duniya لرجل ما على الله بين يديه أمثال الجبال كما مو أردنا ولا مو علينا على كان من كم نكو كم مثال من النور نور فاسمع دبي اسمع كم ما يد تسبير ملاك ملاك ولا دوك دوك كم سبحان الله في ما هو أفه ومن كم نكو كونكو بال o safa o safa ko ajinata ni kampon lo kap kap kan kono na ba kampon le ma wala kampon bala kolu ma kampa ma kan famu da ahlul janna anaqhum ajannon si kan saba ma kan kan ma tan ma fon le fa kila ko man hadha alladhi qad udna lahu ala allah ya mana fa mun yande ala dunya da men le na fa kila ko hadha al majbul bi yadihi majbul lam yande babul al muallim al asma e, al muallim al asma majbul an muallim asma asma umirati malaka malaka ko ya malaka wa sajjadat lahu malaikatu si sujudu nyimmen ɓe wona kande walladi o wi had lahu janna adama ani arjana ɗo da kandema e adama kad adina lahu alallahi e eh, fana duña e eh, duñoñina alam fulo comme fana sarata alala sima yo adi safaɓe sewna <coughs> akar moɗo ɓayne de ha ñatuna ka misalaji eh, wor esi malaika allah ɗoko eh, ɗoko moyde maho eh, a fe eɓe subhanallah ɗoko la o safa ko ajara ni kam fonlo ma kam ma da alol janna anakama de ajande on fona ajiɓe korage e ñasaba jeema fama wa kila ko man haada alladi kadi adina lahu alallah e eh, ñaro jumala commen kaɗo bina ala jiiɓe bina ala kondona jumala ñimmoɗo fa kila haada alladi kadi ittahadahu llahu kalila ñin ɗo ala ñina muɗa teer mate de annabila ibrahima wala ɓe ɗum kan wajulatin nur alaihi wajulatin nar alaihi badan ya naru kone badan wasalamu ala ibrahim ya funyina ma de kare azina lahu ala allah e dunyara sa'ata labina ala kontono ma kamra men ma uzina lirajula aka ala allah yana kai do fana fo kar dole fana kana kare dunyara fana don alaka bayana yadayhi amsalul jibal minan wa fana nya tun ala kamuna konko balu noro yasma ma ho dawe tasibul malaika ebe eɓe malayikolɗo subhanallah moye kande eɓe aɗo kuɗo ko kanne ni su ko kanade wa safaqa jati ha be kan ɓe kampan mammanne malayikol fure be ɓe suufo laala mawru ɓa ɗor fana fa madda arjana arojana arjana kan le en ya saba e ma ni moroɓe duna kafo su ko wala walla molde fe ala de usati usasi fa faqila ko man hadha alladi qad udna lahu ala llah jumaɗo ɓe ɗum kanna ala kan fa faqila ko hadha alladi istafahu llah bi risalatihi o karrabahu najiyan ñinen moɗo alay men tombo kake annde bone ka suɗanda fanna o kallamahu kalama musa kalaman ñinen moɗo menne alakadiyam moussa ñinen ala annabilahi moussa de kad ajna lahu alallahi wala ɓe ɗum kannan kana ala kon ɗon allahu acibar suma yu asdin le rajulan ahare e fele e sarat e duñoɗi ɗi ɗoole de ɗoole fana kana de eɓe moroɗo ɓe dundira sukola malaygolum a ah. walla bina kan ala yaɗa yomul masjid juma ɗo bina ala kondo wallan ɓe lumen fo kande e ko jumala kana e ko ɗuɗɗuɗole fona kana rajuna aka kiye ɗo maho misiru e, e jamia e, mawakiɓe nabiyina kabla ho amma annabi on mol men ɓe ɗumta men ɗunda men ɗunda wallo man kaɓonnilo ma dundi lal sifa bele laata wakkilon kam men kana min ne mbaynede jiba jiwañi adino kam na konkol weñi amme min nuru nora konkol mara wi tasiɓe malaikolla subhanallahi go kan ka nan amoyenande mahu afe malaikol kuma subhanallahi mai bana atila o safu ko be be kampon le pala yang ay safa mol be bulo ko ya laake aɓe oto aljana dogonen bulo koso ne be je a fele ɓe tabulo kila wa so gonen be ko mara ko rawu rawu alal kampon ko siñola rawu rawu mad ahlul janna ko aljana don le e, e, e, e nyedi nyedi e kan nyedi nyedi ka fo kana jumala fa ke ko man ha ko ba raji walla kam don ma da su kula ala kana ne moro jumala kana fa qila ko man haja alladhi qad uzna azna lahu ala allah jumala ko me dunna ala kan fa qila ko haja awwalu safi tora tora ba wa awwal musaffa wa aktharu an-nas waradatan wa sayyid walada adama وأول من تنشق تنشق عن ذوابته الأرض والصاحب له على حمده ego nyimmen kana den nyimma ba tiyo afamma ma mori ba men ma kan warta moro lu be de bele bedu nana alakan afamma a nye nan kabiru ba ti kabiru lu moro la moro lonna la lonna haza awal safa nyana kan jurla fulo de wa wal musafa be nyana fulo la kan juro mutara wa aksaru nas wa da nyana la mo siya da mo be te wa sayd wala da ada adama don rukun kun ti wa awal man nyana mo fulo te tan sakko an zawa an zawa batihi al ardo banko be bola nyene turo furo bale men furo ba kon kon kon na banko nyene furo be wulla banko ko no o sahibu liwa alhamdu bandero e badira nyene la nyene bandira bati yoda wa qad uzna lahu ala allah e dunya da prasi dunna ala kan e wala bi na kan fa jalasa nabi na annabi mo sida alama nabire nuru noro tep tepol kan o siddi kuna nen tonya molo ala saru o siddi kuna tonya molo men mun nomba tude men min ɓe annabiyomo yakolama kamo min ɓe annabiyomo yannomo wala siddiqu yaade wa siddiqu nolo ala sururo nuro wala siran noro laran ka suhada seede frolo ala kursi nuro wala kan o yaalon ala porokaaɗo maji yanni kafo kana ye siblalde ɗamode tan ɗon nen kuyen ɓaalo kaariñon ni commune sa alla kuma commandon la sibla chef o la sibla alkalol la sibla imam o la sibla to jaro fonkore maje mo ma maje ka kafo londe jamen yo ye siblal talata ne ya kada ni noro siran la lo o na sairinas to mal sida ala kusuɓani le miskira ajfaral abuyade yo kabaji siran lo kan akoye ma wule irin siranto maɗo summa naɗahum rabbu taala ala naate e kele min wara e hijaɓe maje hijaɓe o koma marhaban be eɓadi najonla aɗa bisimila aɗa o zuwara natul men natan juran ɓaɗima aɗa bisimilay o jirana natul men ɓe sirin felare sijan siñolo o wafuɗani naddele ke sonnolu bisimilay ya malaika ɗe na malaika olu in haddu ila eɓadi alitanna mulu kan ali ɗon ton naada alfuda fati e mo ali e ɗomoro dinna luntan la fa karɓatu ilayhi min luhumu tayri a fire malaikol nin kunu suɓolu ɓina wa lahmu tayri min mastahuna ka annahu wo kunu kilola waro kamunta albuktu ñonko mo tura min ɗin ɓa larisal ha kunu tintanlemude kunu o kunolu titiyala de wala ajimum kulotela fo akalo yayin kuno kulun da atin dan eh, su kulun dan lu domo so mana da mara ba azza ko ala ala akile me wara da hijabu hijabu ko man ya ta la bara e eh, kamai marhaban be ban najon al bismillah o zuwara ni men na da ala jura albisimilayi o jirana atol men be siren fen siñora albisimilayi o de na wafuɗe nadala kesuno albisimilayi akalo eh, ale do moroke oskohum sa domoro kora eh ani mo ke mi wadi yara mi fi wadi yara ari mi fi wadi din na mo sa ye domoro ke so bol domara ali ali mi fi wadi fa na hada ilaihim gele man din no nam e eh, dendume eh, aljana dendoolo ka annahum ollañiñaka mon na al lu'o lu'o luuluwo almakkunuunu men mba keran kono weero konaka mala mala jeñamen ɓe abariqa wala fere nin ɗum bo kanta on nare nin kopolu kana a zahabu san koɓuleetoolu wala fiddata nin koɗo foto koɓuleetoolu ɓe asirɓate nin min fewlu ɓina kan moktal fota minin fewlu men man kilin lazizati a beɓe diyarin niyamen a

Sele manjanfa kira. Amusolu be molu yo fila. Ibe be ndun na kalamala. Asiro fonda fono la. Laila, laila. Akun olu be yere bulo santo. Olu be sa kankula santo. Isa fotele mbe menkanto. Laila, laila. amasinye ma abe soku la ayelefere ma abe filo la adinna ọbẹ ebe si ewo la kele mma nja nfa kila la musol nin din non nin fengolu fere nin subo pala tolu bina ani ni lefni atolu nyin tasi ni mi jidi ma emen nin salisabilo ma ni yande buro ma laila laila هذا لون رسول الله ركنات ويفونكو sirfu nya tonko. jama ɓen luola santonko nyo lu kana sonto layla layla sirfu bafoɓe ñaato moɗo bafoɓe ñaato kabiro ñin kafo ba bulata men nomaten botu ñin kafo ñaatonkolo kilala yoñoala jama olon kana sonto jeede ala kana fondin ko elo suku lannilawa bulko solo de polo alman ɓe mbulo kosije mbiya kajo faraje mbe e, e, e, lenjaɗ jon ɗon je dolo jarankolo jaramo suɓa ɗon temoto laadi alman ɓe o keje allah allah summa o kola sorowa kara aytan nen konon do summa da kola nadahumu rab ala ɓe lontanol da azza wa jalla mi warayde hijabi hijabo ko marhaban bi ibadi bisimila en najum o zuwari alwelkom na juralar o jirani anin siñolo o wofuɗi anin naddala ke sonolo akalo ngale ɗo marakela o sarabu aliye min fakki hohum ala yirol ɓira dama fefe yirol allahu akbaru aldama fefeyrolde o ko luwo bile bilewde ke min fewde mine fakkihum aldama fefeyrode alale mo buñano fa yaqrubu ilayhim e sa katandila ala atibaken palatol mo kallalatan palatol men ɓe murin bele yakut yakutol la jarandi fewlem wal marjan ani marjano ya kudu wal marjano e min arata e kama wara e, min arata ba fanki don do alladi fanki don me yirden moron le yirden kala moron lo mo tambalo lo ale tola yirsi fa ni do ani yir ani do fana ashaddu bayada wal la ko koida laban nono do ashad azuba ila timni atambida min asal liyo do fa akalu ye yerden ye dama fefe ye dama fefo yero sifa ber da nadahum rabb o kora arabe kuma da mi wara hijabe hijabo ko ma korage marhaba bismillah bismillah welcome be ebade na joro zuwara nin jura lalo o jirana nin sinyoro o fudana na dele sono akalun kale da de ke foka ba um o sarbo ye min foro min na ha o fakke ho ye yerdon dum ha o kusuhum alin yaran alin yaran alisiri ala sili feŋolo duwola wa futihat lahum yahayelayi si maarolu janna ay jana yiri suto ɓe holalen ñarandi feŋ jama ɓe jurmina yiro bala ɓe ɓoɓona maskula tun ɓe nuru rahmani o tun kanda o karata o alala norolla fa aksuha e, e, e, fonkol nata malaika malaika telol nada malaika ɓay karalal momo niyo suma ika ɓay aɓeɓe norarenga fa aksuhu aɗa sidi fa an oɗa sidi ndila summa naɗahumu rabbu o kola ala naata e kila azza wa jalla min wara hija hijabu o koma marhaba ko bisimillahi welkom bisimillahi ɓe ɓaade najjongol o o zuwara nin juuralalu o jirana jirananen siñolu o wofuɗanin naddele kesono molu a kalu ala e ɗomoro ke o sarbu e ɗomoro ke yemin kodi o fakka ye ɗon fana ɗon kodi wokku su ani nara siɗi feŋol fana siɗi kodi taye bomo alaka ali sirani e, ala buña kañanda e, ala moye karemu yalla moye karemu buña siyata yewte kela lundaŋol buñata na ala alamaŋa kela lundaŋata Mm, jumalon yi masjidi tiyan araya alama kana fonkon nin kila yana ne alama solon bai salla tema nin malaikolu ba su kula nin malaikolu ba su subhanallahi ben adan subhanallahi kuma subhanallahi malaikolu ko subhanallahi kuma olam ba su kula akwai ko tayyibun alisirfon fa hajati alayhimore foño mamad yo kalulahay ko foño tola almusira musira foño mamande de be abarikal miski ehe karabanji kabolo e fele dari yele de ala abuyar miskola abuyar miskola koyma ala azfar miskola azfar ñol fele karabanji yol da de fanna fakati e ala wujuh ya punsa e nyaada lo kan karabanji yol fele be be be la de min gayre hubara manke new york e two stars kankan ɓe wolla komin ko ñin hubaro min ka ke atutuma men ni kaɓan jomani duniya jan fa kadu innola fa kadu ñañala fo kala flati sola karaɓan jiyo ɓuro wala katamu amanke kitamu fanati de ha karaɓan jiyo ɗo ye niyo maytamola walla e ɓalola e saja ke ɓalo wulende fa ke ɓalo jani o karaɓan na dahumur rab ala ye kila min wara hija hijabo o marhaban be ibada konna jona albisimillahi o zuwari anin juralaɗo o jirani anin siñolu o wafuɗe anin nadira kesono muɗum a galo yeɗo moroke hoka bam o sarabo yemin feŋol fana min afo kahuye yere deŋlu ɗomo o ya ye sirfe ñimmalu ɗum o tayyabu ye sirfen malu ma wa izzati n na kallan kala la tajalliyanna lahum mbinalal yaro ñin diyamo bee kera aɓe konoto a ka diyamo e téléphone olo ɓe tema eɓe a diyamo kanmo e kako contano kulle jeten sago ken yo ɓeɗen mo lundalo domoroke malaika on nen arjana ɗo muso on nen wirdani mo halla dunolo wole lunta on lafonkolo ɗila ela ɓuña domoro nena feŋolo ela domoro ko wala karawanji oɗum mata e sera e be dia ni sera di ma men de tera aljana o kono la re sila jumalo e na jumo ke alale a jumalon ti ñaw ina e inata alale ya a holdere pikiniki tata ala a jumalon ti ñaw yin be ke ala ko wa izarin kaldan fanna tata jalliyanna lahum ɓe finde alkanna ehe alkana alkana malaikon mu sonnin no ya ke ba ko alkana alkana hatta yanzuru ilay bin jara jaharan wa kuma jira jara in dala ata soro dan dawal wa fadla ne fisa saman da dan dawal al bazil wala lankan wata wata jalla silankina ma lahum arjana don diyan arrabu mariyo ala thumma kala kola ala ko assalamu aleykum la ilaha illallah ala fama ɓe ɗiyan kande ngal salam e baɗen najono on zuro alayalin jiɓen fena allahu akbar ɗo yawmadin nadiratu ila rabbiha nadar unzuru ilayya alen jiiɓe alen fele wa qad raditu an kun dunya ɗuñata alum alen jiiɓe alen fele fele fele lalo ala wata daari kusururu janna ay jana yirolu e kumata de o sajaro ay nayi arjana bunjolu kumata de yo sajaro ha na yirewol salami da da salamitade binemole arajede subhanakalla subhanaka subhanaka subhanallahi subhanallahi subhanallahi suba arba marade si yanane eɓe da subhanallahi bina ala findede arjanno kan o arjan qawma arjannon ɓe ɓoyre sojere si jode ale subhanallahi alaga ga subhanallahi kuma fo subhanallahi yirolu ko subhanallahi kumola subhanallahi arigana fon kuma da subhanallahi kumola la ilaha illallah <coughs> subhanallah subhanallah ala fon ala fon aljandon ɓe sujudata fanadahum rabbo ala aljandonlo kumandi korake e ɓaadi najonlo irfau ala alaali kon wulindi fa innaha kaatu aljana jan laysat aljana manke bidare amaden bara do bara kordati jande bara suti wala daran nasaba manke bada suti amanke cangayo bada suti inna ma hiya arjana men geden jang daru jazai do kordalemo wa sawaba anin baraji korda alba sujudo la sujudo bandale salo la sujudo on bata la tim tay mo bada de jang ala diamu amudan afon be diamu kan kana fa la malaiko le diamu amudan mo le wali ta kila nyindo ma ala fon talade

zakartumono nali en fi ha duniya fi wato watoñin to fi dare duniya dunya korɗato illa zakartukum kon fon sallu fo fawka na nalaare sikan e jam fa noksiro allahu aksaru ala ko be dunya ya ala kuma fo aɗo afana ita fo dawo da yi ala tofude ala ye tofolaare o zukuruna a zukurun waskuro wala takfuru allahu akbar

holɗum alman kana son doje a kana fonko hmm, gatata kela bala gatata kela fe gatata alajiɓe longolon kañina faale forumu dore jumalum kada tiñamman samadia ema alala ma diyaje ay molo kirisi ñajira ɓeni ma diya ala ñandin na la ala ñandin na la ala ala ñandin na dondanen la ala ma da de o ko la goola siña kende woro fo worowla fon findidana molu kan afon ni moolu ɓe ɗiya mula fo kontano pitike patake mɔri ka busande pitam ka ale sujode alaye afon ɓe la wulendila sujudola ala wule ɓaɗade jom fenkere jam gaña aljande datulleli yan bilal ɓe ɗumne ala da to men fon fona ka al to fole bin nata ala kondo arjanoko yawmul masjid waade do ala kada arjane ɗon lo kondo waade ɗo arjane ɗon kana ala kondo bawi baade e bawi fenke a siyen fulalam don ɓe juma do alaya alaya na arjana yawmul masjid hadis ola alharaga maño do alaya ta arjana arjandiol kon ton watu ɗo arjandiol ta ala kon Albe ɓe ñoola watu do kilen kilen na imaje e, e, e, e kaɗi kilen kilen don aka kan do ɗo kilen kilen na alaya alata kon ton walla ma kam walla waro kan don ala kon ɗo ɓe juma nin jumalati ɗol tekira jumo beetimo lama ka mo kan dol betula ala kondona alabina dol kondona teriya ka wonne ala dal batal ɓeren dunne ɓe ala tofora ɓe tofora jumalaka ala karande alala falma kano jumalaka ala arjana fatole falma arjana meya amal meya falmani jumalaka ala karande a déjà weltan sabanen kilen kemoro tan nen nani kumando warala addis ababan ngana fella wato kan nga nga da aljana nga wato ay wato sai ma wato si nga ne jore jane kafiro ni jahannama ko be la nyin kan wasu na ke londo da kana ke tele kilo hanin kana ke logon kilo to fan logon na lan sin dan si soro furande be nga dan aljana ala fi kai wa akha ibn marwa an anas ibn malik radhiyallahu anhu qala حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا كشان قال أكو حدثنا جوا أكو جوا لا فنيلا ها أنا سبنا مالك عن دعم كيلان كيلا أكو جوا دفنا ما جوا لا قال أكو يدو كل راجو ما بدون على الخورا فرمسون يا كل بالو كان على جنا مسون مال فتستقبله جنا مسون سانيات نويا بند بلمو أنا كري يملنا من فنا يملنا نيو فونو فونو wal musafa da nan buldun bulun kai lahilahila dan la. yaba duniya jan muso ye don do arjana arjana muso ye bulo dila ye mili la e fana ye mili a la a bɛɛ tama ni tama a bɛɛ da sosola danin da la anin ka arjana ɲini a musu ɲin maa bɛ soko la a yirifili maa bɛ filo la a den bɛɛ bɛ se o la láyélá láyélá musolu be molu yofila ibe ben dun na kalamala asero fande fonola adan ngande nde kilala musunyin ma fila ke ben dole arjina musunyin ma ya kulo ko ba men balo be malamal ne fo ke ja kono fo ay bulo fo na dira milin tela ay tamola tamo ka be fonna Fa fabi'ai bananin to a tihi lau anna bada ha bada la eh, eh, galaba da'u eh, shamsu wal kamar la ilaha illallah fabi'ai banana abulukon dingi ma akilin to a tiha be men milin ne la ilaha illallah omusu bo fo yarin wulu a law bulu bo fo yarin wulu a wolle saño ka be saño debula alkan muna fotan romantique romantique ene arjana musolle ɓe romantique kesiro naata hayla haylallah a ɓol fomo ala e saño kan a yiñin ɓol ɗota aɓe kon mosu moosin naata o tuma aɓe fonna aɓe milin nela law anna bada banati natan banani ha na naalo ɓolo konɗon kilin ma aɓe bonde na nayo ɓolo konɗon coodinan duniya ye bada nola duniya jan la galiba daw ala bulu konno la na la koyo wala be fam la daw assurance wala kan karon nen karon te la koyo kan o muso le a be sila wala ya wala bulota be ko ko anna taqata min sha'riha kila ko muso keso saa felañin musitiye kala ba ala en kontiña siyaren ba milen dana ala en rasana ala kontiño kiyela ko aye kankuran bondi bira kundiŋo miliŋ de isafo ne kankaŋo milin jafo la wala ti tiibo fo yaariŋo do niŋ wo tiye kese kiliŋo la niŋ wolu nan duniya jan jaŋ lamutalaati ma baynal masiri wal magribi saŋo banko bankoo ma be la santo niŋ duma duniya meŋ tiibiiri ye halo lao kuntiŋa tuloo meŋ a ye maa kuntiŋo la malamaloo meŋ baa wala seeroo be duniyaa seerandi la seera dikee cuura a seera wa bainama huwa abonya wata aljana kyau atar asir mutaka alaiha alal alal arikati e e e, e jamfara sai idala idala laran da firin mu eh mo so e ke ibn do amilin dara sai za Allah ti Allah fongo fongo do mo ba lo kono mo so nen ke abendo ngame mo so be mo so bembele ba agabe ke o fenge pira laran kan a dara ke obo inda ke oto to da abula sen ɓoɗo wartade a fula ñe ara jam muso fula ke arɓe ñola ta ara jam fodere al fudere laron mal kai wa bayanama huwa muttakin alayha sa a fila a ne wa o musoɓe milin din ñola ala are kati ala ala popo kan jaro kan hmm, fula ɓe laren otomo ɓularan ban popo jaro le comme mbiya allah e, e, tola allah mbi laran mbaɗo sa felen arjan laran mba muso ye ɓen ɗon ate birin daɗo a foni foni a milin milara sain piremo ɓoyde yala e fulade laran maɗa eji ashraka alayhi nuru nuru nata mala mala sifa nata kewñen ka ita ɓonnan duniya inata e jejene musiñim mabulo arjana min fawqihi kewo sando fo e dunateji kan allah taala kada ashrafa ala a halqi atelo musi kiloma ñaaja ate ami ala fonle naata kai alalemo mo wonya no naali naali arjana al dagiye no ke no sal de arjana la al bi arjana nyene nan ka fra musa ko walla a musa kil ne be ndo muso million kono tende biro muso kilne be atanya yo je musa muso la mala malo bila na dunda mo ada ko la subhanallahi ala nar atiyame musoñin nan noroɗa mama alal eh, alalakana kana fa ida hawara a nadañin sunkutojo muso fura muso tuna dihe aba kumandila wira muso ba kekilla yawoliya ita alal ya ita alalan mo ema yettodima annabiyo me kola walla na annabiyo mol ɓe mo weliyola te ate alala weliyo amma lana fiye kamin daula amma lana fiye kamin daula fon dolle dawlo te kan fayo kula ko mana antiya haji a kaye talan jumaati fada kula ana min allawati qala allah alay men fontelo mo wala dena mazid ara ko mbe fendi mbe special ko men be musudol di la allah ara jana musol ba jene ana allah dina musol men be ara jana ba mbe special o fana di la allah o be kala fendi musolo ko no musodo kam na musudo nyaala ke woni muso lalalalalam hmm. musol dama ɗamma eto kilasi kilin de ba mi nyi musu do mu ñin ke mo kewolere hmm. wa kanawde alakum bas special musu da musoɗira musu muso kani dolɗo allah special spécial fa fayata hawole ileyha sa milin da milindalade eh, sai e jam fara da ko jam fadata bulla bulo kan silla singan e mbulo bula jemu jele sai ko da o johnson oloto de faiza inda haminar jamar ayin ya jara bire yalmara yau kan bulla bulkan sillasin kan samun da sayin dundin kan musu sai ya wurare na adam la ilaha illallah ayin ya ji wal kamala ay timma jo muso da anyara ma lesa mal ola wani musu folon ma ay janun man kenan ngone musu don dia musu don ya ka ho do ma kiolate Musole ye ñoo dan ne ko musu ɗo nin kewo bota do nyame ni ite wo musu je ite ite je ite ko muso ɗanta ñinira ani na ani ñaayi ɗo je ɗoron i ɓa fula ñi musu ɗon te musuti ñin ɗo ya ñinan ɗo spécial ola ñinan ɗo musuɗol la fo baynama huwa mottake abo ñama be laaren ala ari kata be laara ala popo kanjara laara on kan a karama ida asrafa alayhi nour aha jeejana id asrafa alayhi nour o yenkira kan min fokki sando fo ida hawra akhara tunadi he ɗo findirana la gira nasi abara janadan fi sohlon fakir Eh, muso sabanjɔn na da musu fɔlɔ min je mɛ y'a bɛn dɔn ñiŋ musu do ɓe noome fulo dafsaroto yara bina e dow kana biri woya kumande ya waliyala ama lana n fiye kamin dawla fon manke dawlo ti ban en to ɗum fonte no manke e kilasi ñon ni en do ɗoyata e fe kilaso e kilaso e bayo lon comme ni musu do la siare nte ɗum ya kula sa man antiya jumaade fo da kula sa anata min allah waati nte ɓe musolɗol kono qala llahu ala e musol men fo ale kurano kono ta talam nafsu ma akfalahum min kurata a ayunan jaza bi ma kanu ya maluna ala ko nga fem paranda ala kam arjano kono ni nya yo je juso be suma ya la so do sajira ayatan warula fala yadala tahawal min zawjatin ila zawjatin en hmm. musu do kilasi badan de hmm. bira nyawo ja kamo do manke musu sa lungo lumbe kilaten arjana diado de hmm. benbenungo musuñimma benbenungo mo kanama birañin dooje o yañinan doo doola naye dooje doo fe o kaa ko nin tera kilasi ɗin tefana ɓe jang adai sa wil tan saban ngin ke mo wara tan nan wa khaysar bu masa ibn munzir am muhammad ibn kab fi qawli allahumma sha'una fiha wala dayna madza ajana kai ido la fa min alja bo rasulullah abe aljana lan kan lu special lolu qala ko law anna aljana da ajana dun do janna akulluhum aljana eh, din din ko men si do aljana be ne mo be dan do lu fa lawusahum be asibe silitama domoro o sharaba na min fa o majalisa na sibla o khadma na an dano na muso arjana da men da arjana ne duniya be da walla abin be sira mu duniya jama'ati mo kana fa arjana lal fanalu ma ko man ke kafir fo mun be da arjana e kam nan ne duniya bala men jarta e fonde arjana mun be duniya bala duniya musol ni duniya dolol ni wuliya ni naful haramul mune be bala men be fonde la arjanar alta hakilo la hadisa laban hadisa wil tan wonen ken kemoro tan no woro siyode wa khaybun abi hada an kusayr ibn marakara min al mazira anta tamura sahaba wala de na mazira ni fona ma ko dola de sa ndawlo wala fila ka kurun be ala janne ala jan don fa da kula ka ma za to ni allah fira munala fa amtiru lakum wa natale sanjo fila be nyono sanji fi kana enyin sanje difin ya da ita fira mun la ne ko lafira mun so la ya ran da si fala in sanjo ka mun so la jurmi kan nan ko sanje keso santawlo ka jurmi elafra muso muso kuto la muso freson de da kuto la ha eh sanje fun be muso burundu le kanne e de fira mun el subo sanje fun be subo burundu le kan elafra sire fana elafra sanol sanje fun ba burundu le o fana ola de na ade be arjon da be siarnge ba yin sanje fun fla do la fa kanna fam tero holakum wala yad'una bi shay'in illa amtaratuhum ya fi on fi on to fa burundu na asi sanje kese burundu e kanna ne ko Sanjo be sanno buruntule kan ite men fola ka sanji kese buruntuy kan wallahu taala alamu alala mo buñano e ɓura ɗawɗanga mo nya aljana ke baro mo imani jaran kun wala diyamla jahannama mo jahannama sifa kibaro moye man ɓoral fo ɗum da jahannama jakaloɗo min ni nya aljana imani foye fo arjana la jakaloɗo cikin wala kanan ko nda almanga ɗum ala ñammoto ñammaalo alama ye ɓen ɗumma hanen ɗindi ñimma olon nan yaɓe kiilala aɓe alburako sasala aɓa kano baalu ɓen ɗum na oluman janfa kiilala musi ñimmaɓe suukula e fire maɓe fiilola den don be be se wola alingan den da kila musol be molu yo fila be ben don na karamala asero fon da fon wala laila laila ale sabari hmm. lafo ba ko sabari ne fori nya kan oben no do si andla nga arjana nya ntamu ya bari kumolu mo ñamanke gayen foore ña kan mbe ɓoro basola jahnama walala andol lafira fenne lafira diyala yaari jana fo ñete musilandiya men ɓen tol ɓi moola nde lafiranga foñi muso romantique sen kala fi walla ñi wala kan ɗon ɓulo fimo jiibon kala kalanta ya jiibo walla sakko muso ñimmaɗo ala alaga fo abdama suwiti ya baraka hmm, kala kalone ya ako muhammad rasulullah baraka ay propaganda no ala ya nan qur'ano na fa be fasa ay arjana fonya da ballakta risala fa adaita la amana wa nasahta la umma wa kashafta la umma wa tarakta la umma ala nahjatin bayda la ilaha kana hada salla alayka allah ya alam al huda kila baraka muhammad rasulullah baraka ala ya ke mena be fulad ko ano fasalta ala fanga sa baraka man sama dima don olon kan ina fale kuma la lada da eh, jumalon rati nya ala ya mulma ji ina ka kai ala na ba ka so kuma ko ala da kida bodo hmm. tabaraka rabbu wa amana bihi ba'i wa ilai ilayna rahmatan min sama'i رسول صفى أدواء أنا بالدوائي جزى الله خير الناس خيرا جزائه فأثاره أنوارها تدب الله على بركة على بركة على بركة فور مودين كرا البركة تك على بركة كاس لندو لما يسانجو ورا لونلو مندرو واتي أني فني من بركة تونو ale ala kana ale kila kana ale formo kana ale londo kana ale bakawsu kanu ñen kano be ka alamaden na be kanu sima kola ale naaden aljana la ka kañoo sula ka kañoo ñenen ka yeyi najumala ñin bakawsu men ka aljana fo mooliyeten eyi kurano fasara mooliyeten aɗa siiti kondo ala aljana jumalo ŋata tiña ala a faŋ man sama di ma m'a diyan fe ma diya fe e dunya ma ma dunya e a duñama e sewo ma a sewo ma ayen welu kuma la laare soto mon nin kilañin ma an ani annabi on nin kila molo anin ɓe mba adama ma to mal an tomaɗo anin na bakar to mal an anin imam maliki anin imam an anin abdourahmane suyuti to mal an anin jobo kunda be anin fofana kunda be anin fofana keɓa fan ana baba ñimmaɗo anin yara ñara ana baba an anin so a kunda ana den a ani karamo ñimmalum ani nasiba ko ndasaro anin sindulal tambanandin be anin naforumo ana lamoylal be ana dunkol be koke kokeñol be anin makoyrlal be anin kilen kilen na be ma allahjani amala alayhim min annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasana ulai rafiqa allah siya kanar ko amin ala ɓe en duwa jaɓiral ala ɓe ka jiki ma fa manza ala ma jikol ma fa ala e duwal jaw mi ramba ka ma so a atara e sumuta sa no lo kan sanolu ɓe anen simmoto tuba yarkala almama anen kalifo ane ila dan na lo ane ban ko e, aji ban ko ñon fa lo ane ila imam baalo dan dan na molo e ɓe ala kondo le yani ila duwa ne na duwa na la duwa ane arjan musol la yin duwa ane arjana malaikol amma kiran mu dan jabo de amin amin miran ba ka ko na mata